shin idan mutum ya sanya takunkumin rufe fuska ba sai ya ba da tazara ba tsakanin shi da sauran mutane kila kun ga wani bidiyo inda wani gwamna a najeriya yake cewa duk wanda ya sanya takunkumin rufe fuska baya buƙatar ya bada tazara tsakanin shi da sauran mutane wannan magana tashi san ba gaskiya ba ce masana a harkar lafiya sun ce ko da ka sanya takunkumin rufe fuska kana buƙatar ka bada da tazara tsakaninka da mutane ka wanke hannunka sannan kuma ka zauna a gida a irin wannan lokaci bari ka sauraron shawarwarin masana a harkar lafiya domin samun ingantattun hanyoyin da za mu kare lafiyarmu da ta iyalinmu. Ramadan Mubarak mu haɗu da ku a bidiyo na gaba.